ku saurara duniyar ɗan auta tv faɗin kalla dan nishaɗin kowa dangi Thank eh, you. ina ya gida kai kai ai wallahi akwai abin da yake damuna na ce sai dai na samu mace tunda ita ciwon mace aka ce na ya mace ne ko kuma da abin da aka yi a faɗi akan mace mace kan iya maganin sa dan Allah wai wai dan Allah wai me yasa idan kana son mace kuna soyayya ku rimi rimi rimi rimi kai kaga ta zo ta nema ka wani wallan ta nema ka wani haka haka haka wai me yake ka haka saboda sai dai ko ka mata wani abu amma haka kai ai ba za ta dinga yi maka to me yasa ku in an muku abu ba za ku faɗa ba sai dai ku ce za ku hora mutum me iskanci a'a ba iskanci bane me kawai hakan da taimaka shine zaka gane laifinka ni ai ba na gane irin wannan to me yasa idan mace kuna soyayya ta rimi rimi rimi rimi kan sai wani munafiki izo wub da soyayya ka da wub da ida me yake kaga dan maka da kuɗi saboda ko ya fi gaya mata kalamai masu daɗi ne ko kuma kawai shine dandanan ya kwata soyayya daga nan bai kuma to ga wata tambayar ki ya hakuri dan Allah in kana son mace ya kamata ka rika mata to zaka dinga kyautata mata ne kuma kana gaya mata kalaman soyayya masu daɗi haka ne kuma ta soka sai ta soka ayya ka san ita zuciya tana son ne kyautata mata wayo hadisi ne guda haka ne to yanzu misali yanzu idan ne ne kuma ta ya zan fara nuna mata ina son ta ya zan in zan tunkare ta ko kuma a waya ya zan mata ta su zan ta zan ruga mata ko kuma dai kure zuwa zan tunkare ta dai gandan da kawai ce da ta eh zaka iya zuwa ga tunkare ta ce kana son nata da kalamai masu daɗi kamar irin lab i love you dida eh mana i love you sosai i love you wai eh mana eh, kai kaga ta kare ba ta kare to sai wanne kuma sai kuma ka dinga gaya mata irin su i miss you i kiss you kina gaya mata irin wa'annan kalaman bata sake ta kai Allah sarki so oh, to ni gaskiya gaskiya tsakanina da Allah gaskiya gaskiya duk wannan sinke-sinke da nake yi da duk wannan da nake yi da duk wannan zille-zille da nake yi da duk wannan da nake yi da duk wannan kwane-kwane da nake yi da duk wannan kuwa da nake yi da duk wannan sike sike da nake yi tsakani na da Allah da annabi kai kwara a yi tuwo na mai na kan daka shi kan daka dan kadan bakin gado wallahi ke nake ji ni kuma eh ah, ce na harba eh, eh, eh. na harba miki tiyaga ya zaka umma tana daki ne eh eh umma na ga kin fito fit daga daga a yi diki da mu ji nake mutu take yi wai kin ta yi wai yana so au kana san da kanwar ta uwar mu dai uban mu daya wahayi wahayi hmm? umma kana son wa ni wallahi Allah wallahi wallahi kan wannan taki wallahi taimu na rantsa da Allah wa ya tana wallahi tallahi umma ni na san nono ta kama to umma menene ni ai ba kama ne ba ni da ki da kama hmm. ai ba kama ne ba yau ba a hayyacin nasa ita bari babansa zai sha a ai ya eh, sha eh, ai in dai zai kurba kurbansa za a ga ba dai sita da dan jafa sita sai kuma farare da na watsa a bagida magana ta fi karfi na bari in zauna yan sita fa dai wa kake so wannan kowa Salamu alaikum. Mun nan magana nan Allah ka ka ka ai wancan nan ta ai duro an sa mai fahimta da wannan a taho ciki ai to to ita ike so gata ka san wace ce wannan yar uwan mu ce ma'ana auren zumunci ba <sighs> kaji shegiyar wallahi ta bugu yana hammata da ke ni a shi sa ya bage da yana santa mai gida kanwata uwar mu ɗaya to ni ma wata ranta zai ina so la ah yo ga ka nuna dan ubanka mutumin da ne kai ne ka buɗe kace kana son kan uwarka to sai a ran uwar zaka ce kana so a cikin yanayi nake da uzuri sai ai warware mun wallahi na ganta wallahi gaba ɗaya na ga gaba ta canza sai sai zuciyata kawai ina higwa yana da zuciyata ta dau dan ya wanke ta eh ta mun da ita wallahi to dan haka nake hana ka shaye shaye eh, wallahi wallahi kaga wannan kwayoyin da kake sha eh. da wannan shaye shayen da kake waye waye da sauran to su su ke sa ka haka wallahi da nan gunde ta ma na higwa to wallahi wata ran sai ta sa ka aikata abin da yake wannan muni a rayuwa to wannan kanwa uwa ka ce ka taba jin an ce mutum ya auri kanwa babarsa a sama'un ka manta a sama'un a sama'un da Allah inda abinci a ni fa wallahi ba zan oh. tahi ba ka a bige tilis Allah an Allah ki yanzu ka gane kan baba ce wallahi da duniya ka gane Baba ta fana narke mun bana san iya magana. Ai wani surutan ya dauko maka. Lakin da ji la ilaha illa ta fara mun san bade bade. Wai ho mama a kawo madara. madarar uwaka baba a kawo sukari billahi lazi ba za a ba komai ba baba a samo mu abincin karya mu muka yi ka shawo ta ba hmm. haɗin kai wurin ƴan sha ko ni na za ka je ka sha da zan baka abinci hmm. baba yanzu ka zo ka dubi wani wallahi baba ta fara sani majaujawa kaga wallahi in yi arewa zan wanke duk ran da ije ima kansa itan kas haka zai zai dinga kwara mutane arewa zan in ka to yanzu ke ya zaki Allah ya dora maka kaddara dan wannan yaro ya zama kaddara a gurin mu sai dai addu'a sai dai Allah je kamar ko giyar ka inna lillahi ka bar da ka sani inda na giya ne in ya tayi sai shaki ta goma yanzu kin ga me amfanin wannan me amfanin wannan ka ji ko kai ka gama ka shanye ko ka wanke za ka yi za ka kaga ya fara amai ko eh, ya yi yanzu awo ya fara fitar da ita fitar da ita kuma je lodo akan kwantar da ita in ba aman yayi ba ba zai samu lafiya ba haka za mu kare da juma na zauna zauna zo ka zauna zauna ina lafiya zauna zauna mana ta gama fayewa zai eh, zo ta so yake fita yara su bi shi masa dariya zauna ba za ka fita ba dala ki kya kudu da Allah a hakuri lokacin da na yi gowa wala ba ta gama fahiwa ba ne wallahi ne ta fashe gaba ɗaya ta narke jina <laughs> Shi ne kawai rayan kawai da kwallon iyo. Wallahi raya wata yi. ku yi hakuri kawai ya eh, yi uzuri ba abin da nake na yawo da ba na jin kawai abin da nake so da ya dan Allah eh. ka zama mai hankali to baba ka ki ta faɗawa kalman tsatsi kai ma fa za ka girma za ka yi aure za ka yi abokina da ya da kira ka ciro shi a rijiya to yanzu kai ma so kake a ciro ka da kyar a rijiya shi kuma sai dai burtsa tsai eh to ka bi kyar aka ciro shi yake gobe ka mu je ina mu je zan kwanta a nan